أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله sauraro barkan mu da dare idan mu da sake saduwa da juna a cikin wannan shirin namu mai tarin albarka shirin mu na magabata na gari wanda kwamitin alhawari yun suke ɗaukar nauyin kawo muku a duk mako a daidai wannan lokaci ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi idan ba mu manta ba muna tare da Sheikh Alaramma Barista Ishaq Adam Ishaq limamin masallacin Juma'a na Markazul Imam Bukhari wanda ke rijin zaki a garin Kano wanda mun yi halka ɗaya biyu a yau za mu yi halka ta uku da izinin Allah a cikin mawdu'in mu mai taken sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani sauraro mun dai ji zama biyu da muka gabatar tare da malam mun ji yadda malam ya su kwana filin cike da nusus musamman ayoyin alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi yau ma ga mu da malam a cikin wannan zaure sauraro sai ai sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu ma a yau ma insha Allah ta'ala za mu saurari malam a cikin wannan mawudu inamu mai cike da albarka sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani akram kallahu na ruwan Allah maka jagora kuma shukuru da majura rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asadin nabiyyin wa ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي abad masu sauraro maza da mata ina yi mana a sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu ah, kamar yadda masu sauraro suka sani sanin a ah, satin da ya gabata mun ɗauko bayani akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda muka tsaya akan adalcin su wanda kafin nan zan su mutane su fahimci cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun kasu gida biyu akwai sahabbansa wanda sahabbantaka ce ta haɗa su akwai kuma sahabbansa wanda bayan bayan su sahabbansa ne kuma akwai ɗan uwantaka domin mai yiwa a nan gaba akwai gaba da za ta buƙatar da mu zuwa ga jawabi irin wannan satin da ya gabata kamar yadda na faɗa mun yi magana akan adalcin sahabbai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adalai ne da nassin ayat alqur'ani da kuma tafsirin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida Allah ce kamar haka ne muka sanya ku kuka zama wato al'umma wacce take wasata ai adla ma'ana ma'anar al-wasatu shine al-adlu ma'ana kuka zama al'umma wacce take adala al'umma wanda haka annabi sallama ya fassara kalmar uh, al da kuma al to wannan ya nuna sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalai ne idan kuma an ce adalai ba ana nufin cewa ba sa yin kuskure ko wani a makamancin haka ba a shi adali za ga sa ya fi sa yawa za ga shi adali mutum ne da yake cikin da'a da biyayya ga Allah amma sai dai akan dan samu wani abu a tare da shi za a iya samun wani abu a tare da shi shi yasa al'ummar da ta fi tsarki Allah madaukin sarki ya gaya mata cewa wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardha as-samawati wal ardu iddan lil muttaqin hmm. alladhina yunfikuna fi sarra'i wad darra'i wal kadhimin al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يكفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون bayan Allah ya kira zuwa ga aljanna yace ya wa masu jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya ba su sifar cewa alladhina yunfiquna fis sarra'i wad darra sune wanda suke ciyarwa lokacin da suke cikin yalwama da lokacin da suke cikin kunci sannan wal kadhimin al gaiba masu kame fushin su ko da an yi musu abin da suka fusata sukan yi kokari su kame wannan fushin ya zanto cewa ba su nafaza shi sun je sun yi wani abu da ya saba ma ka'ida ta addini ko saba ma Allah ko kuma yin abin da bai dace ba sannan Allah ya ce wal afina anin nas Allah tabaraka wa ta'ala ya ce su ne masu yin afuwa ga mutane wallahu yuhibbul muhsinin idan mun kalli gaba ayar ta farko Allah ya siffanta su da cewa almuttaqin masu jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala dan ya ce wa iddal lil muttaqin nan kuma ya zo siffanta su cewa wallahu yuhibbul muhsinin duk wanda Allah ya kira shi da muhsin wannan wani bawa ne da yake bautata ma Allah kamar yana ganin Allah ya gamsu cewa ko da bai ganin Allah to Allah yana ganin shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ihsani an ta'budallaha ka annaka tarahu in lam takun tarahu fa innahu yaraka to wannan da an ce sahabban manzon Allah sallama adalai ne wannan baya nuna cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'asumai ne isma tana nuna mutum baya laifi baya kuskure baya kaza da sauransu amma sahabbai yan adanni shi sama wannan ayat ta ta nuna cewa in ma والذين إذا فعلوا فاحشة sun aikata alfasha a أو ظلموا أنفسهم كو سن kansu. Ta hanyar ƙin yin abin da yake ko wajibi ko kuma wani abu da zai zanto cewa ya daga darajar su to amma nan take abin da za su yi shine zakarullah sai su tana Allah kuma ba wanda yake gafarta sai su nemi gafarar zunubin ba wanda yake gafarta zunubi sai Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce ba sa dagewa togewa akan abin da suke yi bayan sun san na ba daidai bane ba sa togewa su ba suke zuwa ga Allah kuma wannan ita alama ta bayan Allah duk wani bawan Allah idan yayi laifi abin da yake yi daga shi shine saurin koma zuwa ga Allah da tuba zuwa ga Allah shi yasa an kalli kisar annabi Adam da da shaytan da Allah madaukin sarki ce yi mai sujuda shi kuma shaytan ya kiyar ya mai juda? Allah ya tambaye shi cewa me yasa baka yi su juda ba da na umarce ka shaidan ya ce ai na fi shi alkhairi khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ne ka halicci daga wuta shi kuma ka halicci shi daga tabo to daga nan dai anna iblis yayi alƙawarin halakar da al'umma bayan an fitar da shi daga gidan ni'ima sannan kuma bayan ya alƙawarin zai halakar da mutane wannan yasa ya zo ya samu annabi adam yayi kokarin fitar da shi daga gidan aljanna ta hanyar saba ma Allah tabaraka wa ta'ala mm. tunda Allah madaukin sarki ya faɗa ce ga wata bishiya nan su ci amma ga komai na aljanna su ci amma ban da wata bishiya kada su kusace ta wala taqraba hadhihi shajarata takuna min adh-dhalimin shedan ya zo ya rude su yace hal adulluka ala al khuldi wa mulkin la yabla ba zan nuna ma bishiyar da in ka ci zaka dawo ba kuma ka samu mulkin da bai karewa wani gun yace ma na hakuma rabbukuma an هذه الشجرة illa an تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما wa لكما inni الناصحين يا an-nasihin ya musu rantsuwa to Allah الله wa ta'ala shi Allah daga bayan Iblis a bayan Annabi Adam da Hawa'u sun ci wannan bishiya Allah ya tambaye su ya ban hana ku cewa kada ku ci wannan bishiya ba kaga zargi ya biyo bayanan take Annabi Adam da hawa'u qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin to wannan yace dabi'a ta bawan Allah shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su adalai ne a karan kansu amma ba ma'asumai bane malamai da dama sun yi magana akan adalcin sahabbai misali ibn abdulbarri a cikin littafin al-istiab ya yi magana da yake cewa su sahabbai fahim khairul qurun su ne suka fi dukkan wani karni alkhairi sannan wa khairu ummatin ukhrijal lin nas su ne mafi alkhairin al'ummar da aka fitarwa da mutane ma'ana Allah maɗaukin sarki ya halicce su Ya ce yace a adalatu jami'ihim bi sana'illahi azza wa jal wa sana'i rasulillahi sallallahu alaihi wa ala wa sallam yake cewa adalcin sahabbai ya tabbata ne ta hanyar Qur'ani ya tabbata ne ta hanyar hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam dan haka ibnu abdul bar yake cewa ban ga wani mutum da ya kai adalci ba sama da mutumin da Allah ya yarda da shi kuma ya amince da ya zama abokin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya amince ya zama daga cikin mai taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ban taɓa ganin mutum mai tsarki irin wannan ba ban taɓa ganin ko mutumin da ya kai wannan cika ba wannan ya ce maganar ibn abdulbar game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ibn abdulbar ya ƙara cewa mu dinnan ko da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato abinda mu dinnan wato bincike na halin sahabban manzon Allah sallallahu hmm. alaihi sallam da ma'abuta gaskiya daga cikin musulmai suka yi su ne ahlus sunnati wal jama'a wannan binciken ya tabbatar da cewa sahabbai adalai ne kuma wajibi ne a tsaya akan wannan adalcin nasu saboda su adalai ne Allah madaukakin sarki ya tabbatar da adalcin su a cikin alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya tabbatar da adalcin su a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibn salah yana faɗa a cikin muqaddimarsa cewa lallai al'umma ta haɗu akan adalcin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wanda ya shiga cikin fitina da ta faru ko wanda bai shiga ba Ya ce wannan adalcin na sahabbai ya tabbata ne da ijma'in malaman da ake wato ake yarda da ijma'in su saboda kyautata su ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma lura da abin da suka yi a rayuwarsu sannan Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da wannan ijma'i ta hanyar ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke nuna cewa lallai sahabbai adalai ne Imam Nawawi yace as-sahabatu kulluhum udul yace dukkan sahabban manzon Allah sallallahu wato adalai ne man labasal fitna wa ghayruhum wanda ya shiga cikin fitina da ta faru bayan wafatin Annabi sallallahu da ma wanda bai shiga ba wannan yana cikin wato ya shiga cikin wannan maganar cewa dukkan sahabban Annabi sallallahu adalai ne da ijma'in malaman da ake kula ake yadda da maganar su ko ake yadda da sun ce an yi ijma'i ake yadda da ijma'in su kamar yadda wannan magana tana cikin littafin at-taqrib wa taysir haka har malam nan yana magana fitina abubuwan da suka samu sabani eh, abin abin ne faru na sabani tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani a cikin littafin al-Isaba fi tamyiz as-sahaba hmm. yake cewa ittafaqa ahlus sunnati ala anna al-jami' ai as-sahabatu udulun ma'ana cewa ittafaqa ahlus sunna ahlus sunna sun yi ijma'i ala anna al-jami'a cewa dukkan sahabban manzo Allah sallama dan yace ai as-sahabata cewa sahabban annabi sallama udulun adalai ne ma'ana kafatanin sahabban manzo Allah sallama adalai ne amma sai ce lam yukhalif illa shuzuzun min al-mubtadi'a ba wanda ya saba wannan ijma'in sai mutanen da suka ware daga cikin yan bid'a mana duk wanda baya kallon sahabbai a matsayin adalai to wannan dan bid'a ne yana da aƙida ta bid'anci ko dai shi a kowane makamancin haka abu mutum na gaba da ya tabbatar da wannan ijma'i shine khatibul bagdadi khatibul bagdadi yake cewa adalatu sahaba sabitatun ma'lumatun bi ta'dilillahi lahu yace adalcin sahabbai adalar sahabbai ta tabbata kuma sananniyar abu ne ta hanyar da Allah ta'ala ya addala su yace dukansu su adalai ne sannan Allah tabaraka wata'ala shi ya bayar da labarin tsarkin su kuma Allah tabaraka wata'ala shine ya zabe su Khadibul Baghdadi yake so ya kafa ma hujja sai karanto wasu ayoyi jero wasu ayoyi da suke nuna cewa sahabbai adalai ne aya ta farko tana cikin suratu Ali Imran da Allah ce kuntum khayra ummatin ukhrijal lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiku. Allah ya ce kun kasance kun zama mafi alkhairin al'umma da aka fitar da su dan amfanuwar mutane amma na daga cikin aikin ku umarni da kyakkyawa da kuma hani ga mummuna da kuma yin imani da Allah Fadibul Baghdadi ya kawo a cikin suratul Baqara wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafa litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida ya kawo ayar laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubay'unaka tahta ash-shajara wallahi hakika Allah ya yarda da mu'minai a yayin da suke ma baya a ƙarƙashin bishiya sannan ya kawo ayar ya ayyuha nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin cewa ya kai wannan annabi mai girma Allah tabaraka wa ta'ala ya isar ma kuma Allah ta wato waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai ma sun ishe ka ya zanto cewa kun yi gwagwarmaya kun daga wannan addini a tare da su Kadibul Bagadadi ya kawo ayar lil fuqara muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim wannan ayoyi ne da mun riga mun fassara su tuntuni bayan ya kawo wannan ayoyin sai yake cewa dukkan waɗannan ayoyin suna hukunta yankewa cewa sahabban manzon Allah sallallahu adalai ne Balma ma yace su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda Allah tabaraka wata'ala ya riga ya ce su adalai ne ba ma ba sa buƙatar wani ɗan adam ya ce ai su adalai ne domin Allah tabaraka wata'ala ya ce adalai ne Allah tabaraka wata'ala ya ce ya yarda da su duk wanda Allah ya yarda da shi dan kai baka yarda da shi ba kai ne kake da matsala duk wanda Allah ya ce adali ne dan kai ka fassaka shi ko ka kafara shi ka to wannan kai ne kake da matsala domin Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya san zuciyar kowa ya san aikin kowa to ya ce waɗannan bayan Allah adalai ne su da haka al-khatib yake cewa su sahabbai ba sa buƙatar wani ɗan adam ya ce su adalai ne tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya ce adalai ne sannan yake cewa dama ba a samu wata aya ko wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da yace su adalai ne yace to halin da sahabbai suka kasance a ciki tare da annabi sallama ya isa a ce adalai ne sun yi hijira sun yi sun yi hijira tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi jihadi tare da manzon Allah sallama sun zanto cewa sun taimaki addinin musulunci sun bayar da ransu sun bayar da dukiyarsu sannan waɗansu su daga ciki iyayensu suna kafarai sun yaƙe su wa'yansu su daga cikin ƴaƴansu suna kafirai sun yaƙe su sannan sun yi ƙoƙari cikin addini sannan sahabban annabi salama suna da imani suna da yaƙini to iya wannan kaɗai ya isa a tabbatar da cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adalai ne gashi kuma zuciyarsu tana da tsarki kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake yaba musu da haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda zai zo ya saba musu sun fi shi falala sun fi shi kima sun fi shi daraja sannan duk wanda zai zo a bayan su dole in sahabban annabi wasallama sun fi shi kima sun fi shi daraja mhm. sai yake cewa sun fi shi kima sun fi shi daraja Dan haka wanda zai biyo bayan su abin da ya kamata gare shi shine kawai kaunar su da kuma wato bayan kaunar su sai kuma yin addu'a a gare su ya zanto cewa sannan kuma sai ya kankare zuciyarsa ba tare da ya kullaci kowa a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hafiz ibn hajar a karo na gaba dai a cikin littafin al'isaba ya ya siffanta mana su waye sahabbai ma'ana dalilin da yasa suka samu waccan kima suka samu waccan daraja ake cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam adalai ne sai hafiz ibn hajar yake cewa na farko shine Allah ya zabe su yace fa inna Allah hina ikhtara nabiyahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li tabligh risalatihi ikhtara lahu ashaban ala shakilatihi ya ce lalle Allah tabaraka wa ta'ala a yayin da ya zaɓi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba bashi wannan saƙon na wannan addinin ya mai duk tattalin da zai masa na gaskiya na amana na jarumta na ƙarfin zuciya to bayan Allah ya tattala mai waɗannan abubuwan ya zaɓo shi don isar da wannan saƙon addinin to sai kuma da Allah maɗaukin sarki ya zaɓan mai sahabbai wanda suke a ɓangarensa ma'ana wanda su suna da gwargwadon amana suna da gwargwadon gaskiya suna da gwargwadon jarumta suna da gwargwadon duk abin da ake bukata wajen a bawa dan adam amana yace dan haka wannan sahabban azzaruhu wa nasaruhu sahabban nan sun bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tanyo kuma sun bashi agaji duk abin da yake nema wajen isar da wannan da'awa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun bayar da wannan na gaba yace wattaba'un nural ladhi unzila ma'a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallama sun bi hasken da aka saukar wa manzo Allah shi shine alqur'ani domin alqur'ani haske ne shi sa dukkan wata mas'ala in kana son ka warware ta kalla alqur'ani kalla hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai warware ma yanzu a ta habar nan da ake bayanin cewa ai adalai ne ai masu gaskiya ne ai masu amana ne to in wani ya zo ce ba haka ba haka suke ba to kaga abin da ya kamata shine sai a kalli hasken alqur'ani tunda dama shi alqur'ani Allah ya saukar da shi ne dan ka shiga wani duhu ko ya yake Qur'ani ya ɗauko ka kaco kam daga wannan duhun ya dawo da kai cikin haske shi yasa yace alim lamra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi inna rabbihim ila siratil azizil hamid da haka sahabban annabi sallama sun bi wannan hasken na alqur'ani shi yasa suka yi kima suka yi daraja ibn hajar yace ashu tahta rayati nabiyihim su'ada su fa sahabbai ba irin rayuwa suka yi ta ta gama gari ba kila kai ka rayu a gaban mahaifinka kila wannan ya rayu a gaban malaminsa kila wannan ya rayu a gaban shugabansa amma su sahabban manzo Allah sallama sun rayu ne a ƙarƙashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa suka kasance cikin jin daɗi da yin nasara sannan yake cewa in ka kalli sahabbai za ga suna mutuwa ta hanya biyu yace wa matu siddiqina aw shuhada su sahabbai za ga sun rasu ne wasu sun rasu a matsayin siddiqai wasu kuma sun rasu ne a matsayin shahidai yanzu ka ɗauko na abubakar a siddiki ya rasu in ka ɗauko hamza a shahidi ya rasu da sauran misalai a cikin su to sahabbai wannan irin wannan mutuwar da suke kaga wannan ya mutu a matsayin siddiki wannan ya mutu a matsayin shahidi a cikin abin da ibn hajar yake so yana ma cewa su sahabbai dukansu yan aljanna ne dan Allah ce wa man yuti Allah wa rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina wash shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa dalika da min lahi wa kafa billahi alima to kaga daga cikin waɗancan minan nabiyina wasu siddiqina wa shuhada kaga sahabbai suna mutuwa a matsayin siddiqai suna mutuwa a matsayin shahidai suna mutuwa a matsayin salihan bayi sannan ibnu hajar ya ƙara cewa abin da sa sahabbai suka samu wannan kanat tauhidu mabda'ahum tushen addinin sahabbai shine tauhidi da nan da kaunar juna sannan zaman lafiya shine ɗabi'arsu sannan ya ce wasalatu wassalamu wassadaqatu wasilatul arhami manhajahum su sahabbai sun kasance kula da sallah kula da azumi yin sadaka sadar da zumunci wannan shine sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa suka samu wancan kima duk wanda ya tsaye da sallah yana da kima yana daraja duk mutumin da ya kula da azumi yana da yana da kima yana daraja haka sadaka haka sadar da zumunci sannan sahabbai in sun tashi yin wata ibada ba sa yin wannan ibadar dan neman yardar wani a'a suna yin wannan ibadar ne dan neman yardar Allah shi sa yace waridallahi gayatahu ma'ana yardar Allah ita ce makwarar abin da sahabbai suke sa ran su samu a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wannan halaye da sahabbai suka dauka ya jawo suka cika duniya da haske dan haka duk wanda ya koyi Qur'ani duk wanda ya koyi hadisi duk wanda ya koyi wani ilimi za a ga cewa lallai asali akwai gudunmuwa ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi sa yake mala duniya nura su sahabbai sun cika wannan duniyar da haske sannan sun yada a cikin halittu jin daɗi da walwala kai su sahabbai in takama kake da wayewa in takama kake da jin daɗi in takama kake da wannan to sahabbai su ne suka kai ka zuwa wannan rayuwa mai haske wacce zan to ka tana gudana a kanta kai yace su sahabbai sun kafa ginshiki na addini har suka mutu ba su canja ba ba su kuma baddala wannan addini na Allah tabaraka wa ta'ala ba har suka rasu babu ba su canji wannan addinin ba su kawo wani abu a cikin addinin wanda ba shi annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya koyar ba shi yasa ibn hajar yake cewa habbaba Allah ilaihim iman Allah ya sanya musu san imani ba abinda sahabbai suke so na annabi sallallahu alaihi wa sallam a rayuwarsu sai imani wa zayyana fi qulubihim sannan Allah ya kawata musu imani su imani na burge su shine waye wasu shine jin dadin su sannan wa karraha ilaihim al-kufra wal fusuka wal isyan Allah ya sa musu kyamar kafirci sahabi baya son kafirci baya son fasikanci baya son sabawa sai ibn hajar yace ulaika humur rashiduna waɗannan su ne wanda Allah waɗaukin sarki ya shiryar da su fadlan min Allah wa ni'ima wannan kuma falala ce daga Allah da kuma ni'ima in ka kalli wannan abin da ibn hajar ya faɗa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kimarsu da darajarsu da suka samu falala ne ga Allah kuma ni'ima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana ba yadda za a yi mutum ya zanto cewa shi ya zo ya samu irin abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu domin Allah ta'ala ba zaɓi iri ɗaya musu ba Abu Zur'a razi shi sa yake cewa kamar yadda yake a cikin al-Kifaya fi ilmin riwaya da kuma tariku dimashq wancan littafin na farko na katsibul bagdadi wannan kuma na ibn asakir cewa idan ra'aitar rajula yantaqisu ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq yace in dai kaga wani mutum shi dai aikin sa ya tauye darajar manzon Allah sallallahu alaihi ka sani wannan zindiki ne wa inna ma yuriduna an yujarrihu shuhudana liyubtilu alkitaba was sunnah abinda masu taba sahabbai suke so so suke su wato su jarraha shaidunmu don su lalata mana littafin alkur'ani su lalata mana sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wajjarhu lahum aula wa hum zanadiqa a jarhanta su ya yafi cancanta domin su sundiƙai ne ba addinin Allah suke nufi ba shi addinin su suke su lalata shi wannan ya sa imamu zahabi a cikin littafin ar-ruwatu al-mutakallamu fihim bima la yujibu ar mm-hmm. yake cewa fa amma sahabatu kaga sahabban manzala sallama ya ce to ai su ta su tawo domin an nade sun faɗa su ma'ana sun tafi zuwa ga Allah duk abin da ya faru ma ya faru ya amma yake cewa iz ala adalatihim wa qabuli ma naqaluhu al'amal amma ka sani su fa sahabbai akan adalcin su da abin da suka rawaito kowa yake aiki duk wani abu da kake aikata kake ganin sunna ne in ka tafi ka tafi sai ka ga wani sahabi ne ya zo da shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam tunda ba ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sahabbai su suka rawaito tabi'ai suka koya daga gare su tabi'ai har zuwa zuwa yadda muke shi sa zahabin yake cewa iz ala adalatihim wa qabuli ma nakaluhu al'amal yace ka sani akan adalcin sahabbai da kuma riwayoyin da suka yi karbar riwayar su ake yin aiki yace da wannan ne muke yi wa Allah tabaraka wa ta'ala addini da wannan muke bautata wa Allah tabaraka wa ta'ala to in mun kalli wannan maganin na ayoyin alkur'ani da ma karanta akan adalcin sahabbai da kuma hadisan da makaranta akan adalcin sahabbai da kuma abin da malamai magabata suka faɗa akan adalcin sahabbai wannan yana tabbatar ma da cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su adalai ne gaba ɗayan su ba wanda zai shiga wuta kamar yadda Ibn Hazm ya faɗa cewa ba ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai shiga wutar jahannama to wannan duka sahabbai sun samu wannan ne saboda kaunar su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka dole ne ba yadda za a yi mutum ya riba a duniya sai ya zama yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har abada mu sauraro muna tare da muna tare da barisa Ishaq Adam Ishaq Gama balewan masallacin Juma'a na Al-Imam Bukhari da rijin zaki nan garin Kano a cikin halka ta uku a cikin mawdu'in mu mai taken sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Alƙur'ani ya malam yayi minti ashirin da shida cikin wannan shiri da a yanzu kuma gaba ta biyu za mu yi da izinin Allah a ita ne malam zai tattauna mana akan biyayya ko ƙaunar da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama suke yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ina fata mai sauraro zai tara hankalinsa ba mu shi saurari malam cikin kunnen basira don kula sai mu shiga cikin wannan kauna da biyayya da suke wannan na'am yana daga cikin abin da malamai ke faɗa hmm. cewa yana daga cikin abin da zai sa mutum ya ji daɗi a duniya ya rabauta a ranar alkiyama shine Allah ya azurta shi da kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sahabban manzo Allah sallama sun yi nisa sun yi fice akan wannan ba wanda zai kai sahabban annabi sallama wato rabo da kima a wannan babi Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratu tauba ya lissafa wa ɗan adam abubuwa guda takwas da yake rayuwa da su ya ce sai ka fi son Allah da manzan Allah da jihadi sannan za ka yi nasara Allah ce kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun da kasadaha wa masakin tardawnaha أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمري والله لا يهدي القوم الفاسقين Allah ya faɗi cewa in iyayenku sun kasance da ‘ya'yanku, iyayenku, ‘ya'yanku da ‘yan uwanku da danginku, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajukum wa ashiratukum da matayenku wa amwalun iktaraftumuha da dukiya da kuke surutatta. wa tijaratun takshawna kasada kasuwancin da kuke tsoron karewarsa wa notar tardawnaha da gidaje na alfarma da kuke jin cewa kun gamsu da su to idan waɗannan abubuwan guda uku suka zama su suka fi soyuwa a gare ku sama da Allah sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ku sha zaman ku har sai Allah ya zo da al'amarinsa lallai Allah ta tabaraka wata'ala baya shirya da mutanen da suke fasikai ne ya sa al ya iyad a cikin littafin Ashifa, shifa bi ta'rifi huquqil mustafa yake cewa fakafa bi hada habban wa tambihan wa dilalatan wa hujja ala iljami mahabbatihi sallallahu alaihi wa sallam yace wannan ya isa ya zama hujja da tunatarwa da dalili akan lazimtar kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har yake cewa a can ƙarshen maganarsa cewa duk waɗanda suka fifito waɗannan abubuwan guda takwas akan san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to Allah ya musu wa'idi dan Allah ya ce fa tarabba su ku sha zaman ku ma'ana inda za ku fifita ɗaya daga cikin waɗancan abubuwan guda takwas ko duka akan Allah da manzon Allah sallama da jihadi to Allah ya ce ku sha zaman ku baya buƙatar ku Allah baya buƙatar ku alƙadu iya da ke cewa sannan a ƙarshen ayya sun mafassaka humallahu ta'ala bi tamamil aya ma'ana Allah ya ce duk waɗanda suka fifita ɗaya daga cikin abubuwa takwas ɗin can ko kuma a'a duka abubuwan guda takwas suka fifita su akan Allah da manzon Allah salama akan sanka da Allah da sanka da manzala salama da jihadi to Allah ya ce ya fassaka masu yin wannan ya ce fasikai ne dan ya ce wallahu la yahdil qawmal fasikin kuma ya inganta cin hadisin Bukhari da Muslim annabi sallama yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in ibn taymiyyah al-harrani kamar yadda yake a cikin as-sarimul maslul ala shatimir rasul littafin da ya yi shi ya ce mai zararren takobi akan dukkan wanda yake zagi ko taba darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan littafi mai albarka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani yake cewa lallai tsayuwa tsayuwar yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wato da da kiraran tashi da girmama shi da kimanta shi to wannan shine tsayuwar addini ma'ana inda al'umma ta zama tana kushe al'umma tana kushe annabi sallallahu alaihi wasallam tana kin girmama annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan al'ummar addini take guzawa domin yaba masa faɗan magana mai kyau a kansa girmama shi da mutunta shi shine tsayuwar addini wasu kotsa zalik sannan kuma faɗuwar hakan ya zama ana zagin annabi ana taɓa darajarsa ana cin mutuncinsa to wannan kuma shine faduwar addini ashe kaga kenan in al'umma tana so wato ta yi kima ta yi daraja to kima ta darajar tana da alaka da kaunar da take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya sa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi fice suka yi fice mana wajen samun gara basa sama da kowa saboda su ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ta saboda ƙaunar da Allah yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana son shi yana sa Allah yana yaba masa Allah kan rantse da rayuwarsa to sai Allah madaukin sarki sa in dai da gaske ne Allah tabaraka wa ta'ala kana san shi to annabi sallallahu alaihi wasallam zaka yi kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim to zamu leƙa ga cewa yaya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kaulace shi wanda har suka samu wannan kima da darajar da ba wanda zai iya riskar su sun guje kowa a cikin wannan babi an tambayi Ali ibn Abi ɗalibin Allah ya kara masa yadda yake ce aka ce yaya kaunar ku take da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaunar mu gare shi tana da yawa dan mun fi son sa sama da iyayenmu mun fi son sa sama da ƴaƴanmu yace kai yadda muke jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shine a ce ma ga ka kana cikin tsananin ishirwa sai a kama ruwa mai dan sanyi wanda zai daɗin sha to yadda kake kaunar ruwan yace to mu kuma kaunar mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wuce wannan shi sa kamar yadda yake a cikin littafin albidaya wani haya na ibn kafir wata rana ko wani sahabi zaid ibn dafinna zaid ibn dafinna kafirai sun kama shi sun je za su kashe shi amma sai suka ce da shi yanzu za mu suke ka in yi so sai mu kamo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ko mu kashe shi sai ya ce a'a ya ce ai kun ɗebo ta da zafi ai da ku fasa min wannan kisan Aya ta je ta soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ai gwanda ku kashe ni dan kar waccan kaya ta je ta taba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin Abu Sufyan bai musulunta ba sai ya ce wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada yace wallahi tunda nake a duniya ban taba ganin wani yana son wani ba kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke son manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mm. shi sa in ka kalli abin da ya faru da urwatu urwa ibn mas'ud a daidai sulhu hudaybiya wanda shi yana wakilta ɓangaren qurayshawa ai da ya dawo ya ce bai taɓa ganin mutanen da suke girmama wani ba kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke girmama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in manzon sallama ya ya tofar da yawo ko kaki sahabbai sukan tare su shafi jikinsu da shi idan annabi sallama ya zo yana alwala wato gaggawa suke ma'ana wajen tarbar wannan sauran ruwan alwala annabi sallama suna shafewa a jikinsu domin neman albarka shi ma yace wallahi bai taba ganin wanda suke san annabin shugabansu yace ya je gurin kisra ya je gurin kaisara ya je gurin najashi amma bai taɓa ganin wani mai mulki da ake girmama shi ba kamar yadda ake girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi sa idan kalli yakin Uhud akwai darussa da yawa a ciki darussan da ke cikin yakin Uhud suna da yawa na farko ka kalli yadda Abu Talha ya ringa tarewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato harbi ta gaba Abu Dujana yana tare masa ta baya wanda za ga malik ibn sinan shi kuma yana wato goge ko tsotse jinin da ke jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda kimantawa saboda darajawa kuma lokacin da aka yi yakin Uhud wani darasi da zamu dauka a ciki ai an ce Annabi sallallahu alaihi wa sallam an kashe shi wannan yasa hankali ya tashi wata mata ta taho aka ce mata ga mijinki ya mutu kawai ta tsallake ga babanki ya mutu ta tsallake ga ɗanki ya mutu ya tsallake duk wani namiji da yake da alaka da ita a wannan karan an kashe shi sai ka ce mata gawa ne ya mutu gawa ne ya mutu gawa ne ya mutu gawa ne ya mutu amma ita abin take cewa shine a nuna mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka tana zuwa ta ga annabi sallallahu alaihi a raye sai ta faɗi wata kalma tace kullu musibatin ba'daka jalalun ya rasulullah tace dukkan wata musiba ya ma'aikin Allah in je kai ba ta taba ka ba ma'ana babanta da wanta da kaninta da ɗanta da aka kashe shi wannan ba damuwa ta can ta fassara ta da jalal malamai suke cewa ko dai suna nufin sagira ko haggina ma'ana kowace irin musiba ce mai sauki ne in dai bata taba ka ba ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to kaga wannan yana nuna irin kimantawa da darasawa da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke yi wa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar yadda na faɗa a sulhu da biya ma za mu ga irin abin da shi urwa ibn mas'ud ya faɗa ya ce ai daji gurin duk wani sarki irin kai sarki sura da najashi ce wallahi in ra'aytu malikan qad yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu muhammadin muhammada yace wallahi ban taba ganin wani sarki kwata kwata tunda nake a rayuwata za a ce mai ga waɗansu yaransa ko abokansa suna girmama shi irin yadda ake girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi in tanakkama nukhamatan illa waqad fi kaf rajulin minhu babu wani tufi, kaki ko tufi da annabi sallama zai yi sai ya fada tafin hannun ɗaya daga cikin su fadallaka biha wajha daga kama mutum yana shafe fuskar da shi wa jilda da fatarsa wa idza amarahum iftadaru amra idan annabi sallama ya umarce su yanzu zaka ga sun yi gaggawa sun tafi wa idza tawadda kadu yaktatiluna ala wudu'i idan annabi sallama yana alwala kai ka ce yaki suke wajen tarar wannan ruwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin alwala yake yin alwala saboda su ɗauka su shafa su samu albarka ya ce wa idan ta kallama amma in annabi sallama yana yana yana yana magana kafadu aswatahum sai dai kaga kai kowa yayi fit shi sa wani aka ce in suna gaban annabi sallama kai ka ce tsuntsu ne a kansu suna jin tsoron ya tashi ya ce kai ba sa ƙura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ido suna kallonsa sa ta'aziman lahu don girmama shi kamar yadda Imam Bukhari ya rawaita irin wannan abin da sahabbai suka samu mu kalli lokacin hijira a nan ma za ga wata hakika da take fito da ƙaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam ga shi annabi sallallahu alaihi sallam sai na abubakar lokacin da ake magana hijira ai ya nemi annabi sallam ya tafi shi sai ya ce masa annabi sallam yake cewa la ta'jal la Allah yaj'al laka sahiba yace kada kai gaggawa me yiwa ka zama kana da kicin wanda za a yi tafiyar da su lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da annabi sallama ya hijira sai zo gurin sayyidina abubakar yana ba sayyidina abubakar labarin yadda al'amarin yake sayyidina abubakar ya ce masa as-suhbata ya rasulullah ni ne zan zama abokinka a wannan tafiyar ya ma'aikin Allah sai sayyidina abubakar ya ce eh sai manzo sallama ya eh kai ne Aisha radiyallahu anha kai sai ta ga sayyidina abubakar yana kuka saboda farin ciki tace wallahi ban taba sani cewa kafin wannan ranar tace wallahi ban taba sanin cewa akwai wani mutum saboda farin ciki zai tsaya yana yin kuka ba sai da naga sayyidina abubakar yana yin kuka a wannan ranar saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi za a yi hijira mu kalli lokacin da aka taho yin hijira din za mu ga cewa a sayyidina abubakar radiyallahu an ya kasance suna tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zo gaba sai ya zo baya sai ya zo dama ya zo hagu saboda gani yake ko ta wani bangare za a iya haikewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma abin da yake so duk ma abin da zai taho to lallai ya zanto cewa ya fara da shi kafin zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi sa bai hakki a cikin dala'ilin nubuwa da kuma ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad cewa suka ce sayyidina abubakar ya kasance in yayi ta gaba to abin da yake tunani ko akwai waɗansu wanda suke dakon annabi sallallahu alaihi wasallama irin bai samu nutsuwa a jikinsa ba saboda ƙaunarsa ga annabi sallama in ka ga ya dawo gaba to tunani yake akwai waɗansu mutane da suka ɓuya suke jiran annabi sallama ya zo wucewa kawai su hau kansa bayan ya yana nan gurin kuma sai ya tuna cewa ai za a biyo ta baya dan kar ya zanto wato a zo a cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to akan wannan Allah madaukin sarki yace illa tansuruhu faqad nasarakumullah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا kaga lokacin da suka je cikin koguma kalli kauna ga da mutuntawa ta sayyidina abubakar ga annabi ya ce ya ma'aikin Allah tsaya anan sai na share shi na tsaftace cikin kogon nan bayan wannan kaga Allah madaukin sarki ya ce umma ba ku taimake shi ba Allah zai taimake shi a yayin da kafirai suka fitar da shi in akhrajahu alladhina kafaru thaniyat nayni idhuma fil gari to wannan ya nuna sayyidina abubakar aboki ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya nuna yadda yake son sa da yadda yake kaunarsa shi yasa na so na dan gaya mana wata magana da take da amfani da kyau a cikin littafin da malamin ya rubuta da Muhammad Sani Umar Rijiyar Limuna tamamu Tawfiq fi sirati Siddiq mm. da zo kan wannan ayar ta cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah sai malam ya kawo malam yana magana ne akan ah, gabar da ansar suka fito suka tari manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bayan ya gama wannan bayanin yayi magana akan durusun wa ibar da yazo kan na takwas anan ya kawo wannan ayar illa tansuruhu faqad nasarahullah sai malam da kansa yake cafa fil ayatil karima min fada'il siddiq ma yali yace wannan ayar da ma karanta illa tansuruhu faqad nasarahullah a cikinta akwai falala ga sayyiduna abubakar saboda waccan kamar da ya nuna annabi sallama da kuma zaɓin da Allah ya masa sai Allah ya bashi falaloyi kamar haka na farko kamar yadda kafirai suka fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka to haka suka fitar da sayyiduna abubakar daga garin makka ma'ana sun yi tarayya da annabi sallama duk da su kafirai dukkan muhajir ma sun fitar da su tunda Allah ya ce lil fuqara alladhina ukhriju fi sabilillah lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim afan. sannan kuma Allah ya faɗa ce udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha la nasrihim laqadir ina ma Allah ya magana cewa alladina ukhriju min diyarihim to kaga duka an fitar da su amma wannan fitarwa ce ta musamman domin an fitar da shi ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam malam yace wannan yana nuna kima yana nuna darajar sayyidina Abubakar Allah ya ƙara masa yadda abu na biyu a wannan tafiya ta hijira manzan Allah salama bai da wani aboki sai sai na abokan cewa annahu sahibuhul wahid ne abokinsa ƙwaya ɗaya wanda Allah ta baraka wa ta'ala ya zaɓa masa wanda zai zanto cewa sun je sun yi wannan tafiya a tare sannan abu na uku da ke nuna cewa sayyidina abubakar wato ya samu kima da daraja da wannan ƙauna da yawa, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya tabbatar da cewa shi ne abokinsa a cikin wannan kogo domin suna cikin masu yake cewa da za su kuyar da kansu ƙasa da sun gano mu sai manzala su sama yake cewa me kake tunani da mutane guda uku wanda Allah mutane guda biyu wanda Allah shine na na ukun su ah, ma zannuka kuma salisuhuma da yake tunani da mutane guda biyu wanda na uku Allah tabaraka wa ta'ala shine na ukun su ma'ana suna tare da Allah da kiyayewarsa da kularsa da darajarsa amma me yasa sai Abu Bakar ya samu wannan kima daraja shine saboda ƙaunarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abu na hudu shine abokinsa a cikin kogo wanda wannan abokantakar ba wanda ya tarayya da sayyidina Abubakar a cikin ta shine abokinsa a lokacin tafiya ta hijira ba wanda ya tarayya da shi anan amma sai malam ya kawo wani abu na hudu yace annahu sahibul mutlaq to sannan kuma abokinsa ne da matan a sake abokansa ne ma'ana yadda dukkan sahabbai suke da alaka da amir sallama ta abokantaka ta gaba daya to sai na abubakar ya bantu da wata abokantaka a cikin kogo ya bantu da wata abokantaka kuma a ci a lokacin tafiya mm. shi sa Allah ya ce masa id ya qulu li sahibihi la tahzan mm. sannan abu na biyar da malamin ya faɗa yake na abubakar ya kasance mai tausayi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin damuwar da sayyidina abubakar yayi yayi damuwa ne Dan kar ya zanto cewa a kashe annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake tafiya ya je gaba ya dawo baya ya je hagu ya je gaba yake cewa don haka za ga a cikin hadisin da hakimin ne saburi ya rawaito ta hanyar muhammad ibn sirin mm-hmm. za ka ga duk da hadisi ne mursal hmm. amma sai ke cewa ina baya sai in tuno masu dakonka wanda nake jin tsoron ko sun fake a hanya suna so su cuce ka sai in dawo gaba mm. sannan ina gaban kuma sai in tuna ai wasu kuma za su iya neman ka su biyo ta baya sai kuma in dawo bayan haka hakimin ne saburi ya rawaito to kaga wannan yana nuna wato kima cewa sayyidina abubakar ya samu kima ta hanyar kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan abin da ke nuna darajar da sayyidina abubakar ya samu ta hanyar wannan kauna da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama shine Allah ya ce masa inna Allah ma'ana ma'ana Allah yana tare da mu inji annabi sallama kamar yadda aya ta nuna cewa da ni da kai to Allah yana tare da mu wannan tarayya ce bantacciya da ta shafi wato annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar kawai shi sa malamai suke cewa sanannen abu ne tunda Allah ce zai taimaki annabi sallama kuma suna tare da sayyidina abubakar kaga har sayyidina abubakar zai taimaka mm-hmm. sai sanannen abu ne cewa wannan taimakon da Allah zai yi taimako ne na karramawa da kuma kauna akan ka'idar inna lanansuru rusulana wallazina amalu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad shi yasa Sufyan ibn Uyayna Sufyan ibn Uyayna yake cewa da shi da wasu daga cikin malamai Sufyan ibn Uyayna karimi ne na Malik ibn Anas cewa lalle Allah madaukin sarki ya zargi dukkan al'umma gaba ɗaya a cikin waccan ayar amma fa banda sayyidina Abubakar dan ya ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah tunda shi na abubakar yana ciki kuma ya taimaki annabi sallama to babu shi a ciki hmm. shi yasa sufyan ibn uyayna yake cewa inna allaha ataba al-khalqa jami'ahum fi nabiyhi illa ababakar wa qala ma'ana Allah maɗaukin sarki ya zargi dukkan halitta gaba ɗayan su game da annaban sa banda sayyidina Abubakar da haka sai Sufyan ibn Uyayna yake cewa man ankara suhbata Abi Bakrin duk wanda yayi inkarin cewa sayyidina Abubakar sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafir wannan mutumin kafiri ne annahu kaddaba alqur'ana domin ya karyata alqur'ani wannan magana tana cikin littafin Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar lemo na Tamamut Tawfiq fi Sirati Siddiq sannan malam ya kawo maganar Abul Qasim As-Suhaili da waninsa cewa wannan abokantaka ba da ake ta magana idh yaqulu li sahibihi idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana yace wannan ma'iyya ce khassa Ba ta shafi kowa ba in ba na Abubakar radiyallahu anhu ba ma'ana sauran sahabbai dukansu abokai ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sayyidina Abubakar yana da wata keɓantacciyar abokantaka da Allah maɗaukin sarki ya keɓance shi da ita shine lokacin da za su yi hijira da cikin kogo da kuma tafiya cikin lokacin hijira ɗin. Abu na bakwai da malam ya ambata kuma shine na ƙarshe sai yake cewa Allah ya saukar da nutsuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma tare da sayyidina abubakar hmm. tunda suna tare aka saukar shi sa Allah ya ce fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha ma'ana Allah ya saukar da nutsuwarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma har da sayyidina abubakar sannan ya taimake su da wata randuna da ba kwa ganin ta to wannan ma sun ce kima ce ga sayyidina abubakar saboda kaunar da yake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan darajoji ya samu wannan kima ya samu wannan falala duk mai neman ƙarin bayanin waɗannan maganganun da na faɗa da na ƙarƙashin wannan aya da kuma wancan littafin da na ambata na tamamu taufik fi sirati siddiq iya daga cikin abin da za mu fahimci yadda ake kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine hadisin Tauban ko kuma in ce maganar Tauban wanda Bago ya fitar da ita a cikin tafsirin sa cewa shi Tauban maula Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana da tsananin kaunar Annabi sallallahu alaihi wasallam kaunarsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam tana da yawa har ya zanto cewa baya iya hakuri akan kaunar wata ran zai samu annabi sallallahu alaihi ya ce ya aikin Allah yace idan yace ah, annabi sallallahu ya ganshi a cikin damuwa yace ban me ya dame ka yace abin da yake damuna shine ya ma aikin Allah sallallahu alaihi yanzu ina iya ganin ka duk lokacin da buƙaci ganin ka kuma ina ganin ka yace to in an je lahira na farko dai in na shiga wuta kaga mun rabu da kake nan har abada na biyu idan ma na shiga aljanna ni ban isa in je gurin da za a ajiye ka ba ya ma aikin Allah wannan shine abin da yake damuna wannan shine abin da wato yake yake yake sani a cikin damuwa kake ganin fuskata tana canjawa ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam nan take sai Allah madaukin sarki sokar da wannan ayar kamar yadda Bakru ya faɗa cewa wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima Allah manzon sallama ya karanta mai wannan aya. duk wanda ya da'a ga Allah ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to waɗannan suna tare da wanda Allah ya ni'ima a gare su kamar mun ce da Allah su waye sai ya ce mana minan nabiyina annabawa wasiddiqina da siddiqai wa shuhada'i da shahidai wa salihina da salihan bayi wa hasuna ula'ika rafika zai yi kyau waɗannan su zama su ne abokanka Allah ce zalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima wannan falala ce daga Allah lalle Allah ya isa ya zama masani to kaga shi sauban saboda kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi kawai tunanin rabuwa da shi yake yi kuma baya son lokacin rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo idan wannan lokacin ya zo kaga zai zanto cewa sauban bai ji daɗi ba wannan gaba ta dauke mu zuwa ga gaba ta girmamawa sahabbai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yasa suka samu waccan daraja suka samu waccan kima dan Allah madaukin sarki ya faɗa yace inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira mun ake ka zama mai bishara ka zama mai gargadi ka zama mai bishara wani guri yace litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila kaga Allah madaukin sarki yayi magana shi sa malamai suka ce nan gurin akwai haƙƙi keɓantacce na Allah da kuma haƙƙi keɓantacce na annabi sallama sannan akwai haƙƙinsu mushtarak haƙƙi mushtarak wanda Allah yana da shi annabi sallama yana da shi shine li tu'minu billahi wa rasuli sai kai imani da Allah sai kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan sahabbai sun yi shi sannan sai sannan taimako da girmamawa kuma to wannan za a girmama manzon Allah sallallahu alaihi kuma za a taimake shi amma yin tasbihi safiya da marice wannan haƙƙi ne na Allah tabaraka wa ta'ala wannan yasa shekul islam ibn taimiyya yake cewa in an ce taimaka annabi sallam ya ce ai ismun jami'un suna ne da ya tattaro dukkan wani taimako da tanyo da agaji da hana cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake nufi girmamawa a shi ake nufi taimako amma girmama ana nufin mutum ya samu nutsuwa ya sakankance cikin girmama Allah girmama Allah sallallahu alaihi wasallam da mutunta shi tare da daga darajarsa da girmama shi ta yadda duk wani abu da zai fita daga hanyar girmama ya zanto an tarewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kamar yadda dai shekul islam din ya bayani a cikin littafin as-sarimul maslul ala rasul in mun kalli halin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen girmama annabi sallallahu alaihi wa sallam mu kalli maganar amru ibn al-az wasu take cikin al-bidaya wan nihaya da kuma littafin al-isaba na ibn hajar cewa amru ibn al asi yake cewa yace babu wani da ya zama shi muka fi so sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba wani wanda yake da girma a idan sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai saboda girmama annabi sallama da ganin girmansa da nake wallahi ba na iya kura mai ido na kalli shi yadda nake so dan girmama shi ba zan iya zira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ido na gashi idan yana so na gani amma kuma girmansa da darajarsa da warkar jininsa ba zai banna kuma in zira mai ido ba saboda girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amru ibn al-As yake cewa da zaka ce in siffanta ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba zan iya siffanta shi yadda yake ba domin ni ba na zira masa ido mana ba na koshi da kallonsa in kalle shi yadda yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam girmansa baya bari na na kalle shi to kaga wannan ya nuna lallai suna ganin girmansa suna ganin darajar sallallahu alaihi Sallama. kila abin da zamu rufe maganar ba da shi shine takaitacce kisa ta ummu habiba lokacin da mahaifin da ya kama ta ziyara abu sufyan kamar yadda yake cin ma cikin albidaya wa nihaya da kuma al-isaba cewa da ya zo gidanta zai kawo ziyara gidanta gidan yarsa sai gashin faɗa annabi Sallama a gefe sai ya je zai zauna sai ta janye da ta janye sai ya ce to wai ki shimfiɗa ce bata cancanci in zauna a kanta ba ko ni ne ban cancanci in zauna a kan shimfiɗar ba ma'ana shimfiɗar ta fi ƙarfi na ne ko ni ne na fi ƙarfinta saboda darajata ta ce a'a wannan shimfiɗa ce ta ma'aikin Allah masoyin Allah hmm, hmm. kai kuma kafiri ne na jisa maƙiyin Allah Na naka bai kamata ka zauna akan shimfiɗar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba shi yasa na janye ta hmm. kaga in ban da girmamawa da bijirtawa ba da za a ce ba mahaifinta haka akan mijinta kuma wannan shi ne karshen darasin mu a yau wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sauraro a wannan gaba ta biyu da muka kasance tare da dan uwa Sheikh Barista Ishaq Adam Ishaq Gama imam masallacin Juma'a na al-Imam Bukhari wanda ke riga zaki a nan garin Kano jazakallahu khairan ah, malam ya tattauna mana akan yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke kaunarsa sallallahu alaihi wasallam lalle akwai izina sosai a cikin wannan kauna da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ita ce babban riwa su duniya da lahira na roƙon Allah ta'ala da rahmarsa da jin kansa da taimakonsa ya ƙara mana kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam da biyayya a gare shi dora mu akan tafarkinsa har ƙarshen rayuwarmu Allah don rahmarsa ya azurta mu makotaka da shi sallallahu alaihi wasallam a gidan karama Allah ya saka mana da alkhairi madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen samuwar wannan shiri wanda a karan farko a mataki na farko kwamitin alhawariyun da suke ɗaukar nauyin kawo muku Allah saka musu da alkhairi Allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa malam salisu idris ya ka shi ne shugaban shirin ni kuma da na gabatar alkasim abdurrahman nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kwana lafiya